يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wannan azabar mai girma za ta faru ne a ranar alkiyama lokacin da fuskokin masu imani suke yin haske saboda farin ciki da arziki, fuskokin kafirai kuma suke yin baƙi saboda baƙin ciki da damuwa. Waɗanda fuskokinsu suka yi baki a wannan rana mai girma, za a ce da su don ƙasƙantarwa. kun kafirce wa ta Allah da alkawarin da ya yi da ku, akan ba za ku yi shirka da shi ba, bayan kun gaskata kun yarda, don haka ku ɗanɗana azabar Allah wadda ya tanadar muku saboda kafircinku.